saboda haka rai ya haɗu da uwar jiki sai kiyama sharuɗa ake cikawa sannan rai ya haɗu da uwar jiki ce iza shamsu إذا الشمس كورت إذا أكا كسف رانا وإذا النجوم انكدرت إذا توراري سكا قرباتا وإذا الجبال سيرت أكا تفيد دواز وإذا العشار عدلت أكا سكيدا بوبين وإذا الوحوش هشرت إذا أكا سكيدا بوبين جدا أكا تارا دبوبين داجي وإذا البحار سجرت إذا أكا قول كوغنا وإذا النفوس زوجت ورنن ne rai zai haɗu da uwar jiki shine wa izan nufusu mine ne an nufusu jam'i ne na annafsu wa izan nufusu idan rayuka zuwi jet aka haɗa su da uwar jiki shine ranar kiyama kuma Allah ya gaya wa annabi wa ma anta bi musmi'in man fil qubur baka iya jiyar yadda wanda ke cikin kabari Allah ya gaya wa annabi haka yace duk wanda ke cikin kabari baka iya yin magana ya ji amma sai ka ce hatta hu la yasma ar'a li alihim wai yana jin karar takalman mutanen da suka kai shi kana jin karar takalman kuma kai kwance ka ta zon ka bi su bana. ga matanka ga ƴaƴanka ga gidanka saboda haka rai bai ƙara haɗuwa da uwar jiki sai ranar kiyama kuma in ka ce mani wai nan cikin kabarin za a zo a tada shi ayoyi da yawa sun karyata ka domin fir'auna Allah ya tseratar da gangar jikin yana misra har yanzu gangar jikin na nan in ko laihi ne ba a haifi fir'auna ba to ya kai ba mu ji labarin an tada shi ana tangare ke shi ba har yanzu gawa yana nan gidan tarihi kuma ka je maciware mutum zai mutu a aje shi ya sati ana neman dangin shi su masu gadi kaji sun ce an tada shi ana marin shi kuma wannan kabari naka ne na ɗan adam ba sharaɗi ba ne na cewa wai nan ake yin hukunci shi kabari ya doshi ake dan kaiye wari Allah kuma ya bada wannan tsarin tun kisan da ɗan ɗan adam ya yi ma ɗan uwan shi Allah ya ba da tsarin yadda za a gina kabari amma shi asalin kabarin yana hannun Allah mata hufa fa aqbarahu domin wani kura ce za ta cinye shi ba a yi ramin ba amma ran na wurin Allah wani ruwa zai faɗa kifaye su cinye shi ran na hannun Allah wani gobara za a yi ko mota ko gidan mai ko wani wuri ya kama da wuta ya kone kurmus ba a ga gawaye ba ma amma kuma bai hana ran na hannun Allah ba in mutumin banza ne ana ma ran azaba in mutumin kirki ne ran na wurin ni'ima idan ka ce sai an tsaga kabari ake wannan hukuncin to ya za ka ce min wanda kurar ta cinye kenan ban san rishin hankali ta yaya sai tambayarsa ta biyu ya ce malam mutum ne yana sana'a walda sai eh, ya ta da inji sai wata yarinya ta gito a wajen injin sai ya kama ta wannan inji ne ya zama shi ne salar rasuwarta ya yi kisa kan kuskure An sai ke cire makan kanshi kisan ko shi ya yi shi shi ya ta inji na zaman zaman shi lahiya bai ta da shi kuma yana can Kano wurin mai shi <coughs> ka zo ka ka kashe ɗayan mutane saboda haka ka yi kisa kan kuskure duk abun da wanda ya kisa kan kuskure ya hau kai ma ya hau ka ba kisan ganganci ba ne don baka tada injin nan don wani ya zo ya mutu ba ina fata an gane ta yaya mai tambaya gaba sai mai tambaya ta gaba yana tambaya ne akan tsari ya ce malam mutum ne baya tsara matarsa ya halatta idan ya yanka a ci kan. zai yanka a ci yanka za a bi shi sallah za a yi addini da shi za a yi harkoki da shi wa allai salil insani illa ma sa'a wancan laihin yana kan shi lana a amaluna walakum a amalukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu ya jima'u bainana ina fata an gane har yanzu kullum akwai abin da mutane suke tsammani sun yi tsammani idan aka bi mutum sallah kamar wai ba shi sallah ake a ce an shi kai ma Allah ba haka tsarin yake ba da kuka taru Allah ne ya ce warka an arraki'in ku ruku'u tare da masu Shi shine ku sallah tare da masu sallah to idan ka zo kana ruku'un nan kana sallah kana taka ne yana yin tashi bin shi da kai Allah ne ya ce ku haɗu ku yi tare amma kakkai tsammanin wai shi ake ba abin a ce a shi kai a'a Allah ta ziru waziratun wizra ukhra yanzu in kun kai ku miliyan idan aka yi ruku'u aka yi sujada ana aje goshi sai ku nama ta halmi liman da shi da wa za su ji ciwon ashe wa Allah salil insani illa ma sa'a saboda haka tun da lahira awo za a shi ma in an je za a auna aikin shi to yaya sai me sai tambayarsa ta gaba mhm. yana tambaya ne akan malam wai arne idan ya yanka da bismillah ya halarta a ci to na farko dama yanzu muka karanta wata aya al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ba'amukum hillul lahum idan aka samu babban limamin juma'a na duniya in akwai shi, a ce duka duniya shi ne babban ta, sai zo ya yanka ba bisimilla, to ba a ci. Fir'auna in zai dawo ya ce bismillahi ya yanka abu a ci shi. Fakulumin ma zukira sumulla. Fakulumin ma zukira sumulla ya alaihi in kuntum bi ayatihi mumini. Allah ce fakulumin ma zukira sumulla alaihi. ku ci abin da aka ambaci sunan Allah wurin yanka shi amma da sharaɗi in kuntum bi yi mu'minin inda ayoyin nashi kuka yi imani ashe kai da ayoyin kai imani saboda haka wanda ya faɗi kai so kake ka gaya man shi wannan mai laifi ne ko to ta wanda ka yadda musulmin ne ka ce ya yanka kila ya taɓa zina ko ƙarya ko saba alƙawari ko cin amana su ma saɓo ne kuma an ce inna salata tanha anil fasha'i wal munkar sallah tana hana wannan abubuwa in dai an sassa ce ka gani musulmin wai Allah to kaji ne mai tafsiri ya ce ana samun wani musulmin ne ma amma ya dade bai sallah ba ya dan kwana biyu haka ya dan huta to me ake nema ambaton sunan Allah in dai aka ambaci sunan Allah aka yanka ya halatta ina fata an gane to yaya to kusan da ma ya kawo ayoyi masu kama da wannan wanda ya kafa hujjoji da su ina jin dama ya tambaye ne don ya ƙara gamsar a ƙara gamsar da wasu al'ummai to alhamdulillah Allah ya saka masa da alkhairi to yaya akwai sauran tambayoyi sai eh, wani mai tambayar wani mai tambayar ya ce malam ya halatta a yi sadaka da mace kamar yadda ake yin irin sadaka a ce an bada wannan sadaka to na farko ba macen ce ake badawa sadaka ba sadakin ne ake badawa sadaka ai inda ita aka bada sadaka in mijin ya rasu ba ta dawowa yanzu in ka bashi dubu ɗaya sadaka in ya mutu ba raba za a yi gado ba ko ba haka ba ne don haka kenan ita ɗiya ko ɗa ba a cewa an shi na bada shi duka sadaka sadakinta ne kila za ka ga kana ƙaunar wannan mutumin kana son shi da wannan aure dalilin wani abu da ya haɗa na musulunci za ka iya ɗaukar wannan sadaki ka ce wannan sadakin na sadauka maka ita sadakin nan kuma da ka bashi shi ɗin ba kashewa zai ba ita zai ba ina fata an gane domin ƙur'ani haka ya gaya maka ya ce wa atun nisa'a wa'adun nisa'a na nihila a ba mata sadaƙinsu ashe wannan sadaƙin da za a ba mata shine igiya aure shine ijara aure duk sauran abubuwa da ake yi Allah ya ba da dama su ma ana yin su amma sadaƙi yana da gurbi na musamman to bayan sadaƙi za ku iya yarjejeniya da ita ta ce to kuma ina so in ɗan gyara kayayyaki na ina so ka ɗan bani ko da ‘yan miliyan biyu ce in ɗan ‘yan saye-saye. Ƙwarai kuwa za a iya yi. ولا جناح عليكم فيما fi ma ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة Allah ce babu laihi kuma cikin abin da kuka yarjejeniya da shi min ba'dil farida bayan farilla na sadaki kenan bayan sadaki zaka kuma iya alkawari ka bata wani abu ta gyara kayan ɗaki in ma kai talaka ne baka da miliyan biyu ko miliyan ɗaya ka bata ba laifi ko ba haka bane ta yaya kai wata tambaya eh, sai wani mai tambayar yana tambaya ne akan yaban manzan Allah da ake yi da kiɗa ya halitta na farko ana yaban manzon Allah ba da kiɗi ba shi annabin an ce mashi wa ma allamnahu shi'ra wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la Allah ce mu ba mu sanar da annabi waƙa ba kuma ba ta ma dace da shi ba yaya in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin shi aikin shi kenan karatun qur'ani ne da haka kenan annabi Allah ce ba mu koya mai waƙa ba kuma ba ta dace da shi ba kenan kai tun harko yin waƙa ma ba ka yi abun da Allah ya yarda annabi ya yi ba kuma yabon annabi ga yanan birjit cikin Kur'ani. wa ka la'ala hulukin azim kuma sunan shi kadai yabo ne da aka ce Muhammad din nan ana nufin abun yabo wanda cikin sunan shi ba kushe ɗabi'un shi da halayen shi aya ke gwadawa da aka ce wa ka la'ala hulukin azim Allah yana cewa ne yana cikin kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawan yanayi da kyakkyawan hali kenan duk wanda zai koyi da shi bai lalacewa Qur'ani ya gama yabon Annabi Muhammad kuma idan ka yabi Annabi ka ce lada kake so da kiɗi da waƙa sai shata ya riga ka shiga aljanna dan shi ma ya ce ya tsaya ga Annabi Muhammadu aka buga mashi ganga ya ce ya tsaya ga Annabi Muhammadu ko ba ai ba waƙar shata ta ko liman ya santa sai dai ya ƙi Allah saboda tsohon zamani ne tuni duk an ji lokacin gidan rediyon tarayya shi kaɗai ne ba wani gidan rediyo da zaka kama shi kaɗai ne saboda haka ko kai limami ne sai ka san akwai shata he ka san akwai gumi he ka san akwai ɗahiru bauci dan su ne rediyon tarayya a lokacin to ba wanda bai san waƙan nan shata ya ce ya tsaya ga annabi muhammadu ba kuma ya ƙara bayani fa ya ce duk wanda ya tsaya ga annabi Muhammadu bai taɓewa a duniya kuma bai taɓewa a lahira ce kai ku dai tsaya ga annabi Muhammadu to kai ma yanzu iya waƙar da za ka yi ai in kai gangaica ka yi annabi ka faɗi ko to hukuncin ku da shata ta yaya sai wani mai tambayar Wani mai tambaya malam ya ya yi mana sannu da zuwa da fatan kuma Allah ya da mu gida lafiya tambayarsa ta farko wata aya ce kusan yayi bayani a kanta a cikin suratul jumu'ati wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa eh, idan an kira sallar juma'a maza ku gaggauta zuwa ku bar sana'o'inku ya ce to malam na ga matan musulmi ba su zuwa hmm. to menene matsayinsu to karanta aya mana kowa ya ji ta. Allah ya ce, Ya na amanu iza nudiya lissalati ita yake so. Ya na amanu iza nudiya lissalati min yawmil jumu'ati ya ku bayi masu imani in aka kira sallah ranar juma'a fas'au ila lahi wa zarul ku gaggawa zuwa ga ambaton Allah ku basaye saye da sayarwa zalikum khairul lakum in kuntum talamu. wannan shine mafi alkhairi a gare ku in kun kasance kuna sani kenan da aka ce wazarul bai'a ku ba saye da sayarwa A nan da Allah ya kira aje a yi sallah kiran nan kasan ana yin yanzu kira nau'i guda biyu ko kiran nan na farko to in aka ƙara yin wani shine wanda lokacin sallar ya gama yi don wancan shi ma ba shi yakan ce kiran wanka to aka yi wannan kira na biyu to haramun ne ka tsaya saye da sayarwa wazarul bai'a a bas saye da sayarwa in mutum ya zo ya ce ma nawa kayan ka yi hakuri ka ce bari a dawo masallaci don hana ka aka ce aka yi wazarul bai'a ku bas saye da sayarwa da an yi wannan kiran na biyu ko me kake saidawa yi hakuri musulmi ai sati guda ba a yi ma irin wannan hanin ba sai ran nan so ɗaya a sati yi haƙuri kuma shi ma ba irin lahadi ba ce da wasu ke cewa ba su komi su a addininsu kai addinin ka an baka dama in an taso sallai ka ci gaba da saye da sayarwai ko babu fa iza qudiyatis salatu فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون كاجي فإذا قضيت الصلاة إن أنجم صلي فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله كتي كاسوا أتشيك بدا حركة كاسوا kenan wannan ɗan tsakanin ka yi haƙuri ina fata an fahimta to a nan sai zancen zuwan mata ƙur'ani ya gaya mana su mata idan ma kun je hudda sallah da su to wala tubashiruhunna wa antum akifuna wala tubashiruhunna wa antum akifuna bil masajid kenan aje masallaci ga wurin maza gaba su ma mata an tsabbace masu an gyara masu yanayi baya babu laihi a musulunci amma bahaushe bai saba ba bai rabe shi ko ya san wannan amma kuma sai kaga ‘yan mata na zuwa tsahi na zuwa. To idan aka gara yanayi, Allah ya ce wala tu ruhu ruhunna kakku rungumi matanku wa antum na fil masajid alhali kuna lizimce cikin masallaci kenan in gida take ba a cewa kaka rungumi ta a masallaci ina fata an gane to amma yanzu mu ba wannan haɗarin ba ne illa wanda ya dame mu ba an ce su wai ba su yin juma'a ma duka su hede su mu shine abin ya dame mu muna so ta daure ta yi juma'a ko da cikin ɗakin ta ne ba mu matsa dole muka ce sai ta taho masallaci ba mu buƙatar mu mu ma samu ta yadda juma'a za ta yi a gida dan an ware wasu an ce wai su ba su juma'a aka ce bawa bai yin juma'a wai wanda ake bi bashi yana na littafi shi ma wai bai yin juma'a sai suka ce dalilin da yasa aka ce wanda ake bi bashi wai kai ya gamu da mai bin shi bashi can to kenan bai da niyyar biya a zalumi ne kenan wai ita wai shi ai sallah tana buƙatar natsuwa to wai in ya ga wanda ke bin shi bashi gaban shi zai faɗi zai yi sallah ba cikin natsuwa ba saboda haka kai ya je juma'a in jiwa to in ko haka ne duk Najeriya ba wanda zai juma'a domin ana bin ƙasar Najeriya bashi <laughs> billahi la ilaha illa ana bin Najeriya bashi kuma an ƙara ciwowa an ma ƙara ciwo wani bashin saboda haka tun daga shugaban ƙasa abin da ya yi ƙasa ba wanda zai ƙara zuwa sallar juma'a in dai wannan hukunci ya tabbata <laughs> ka gani <laughs> aji mai tafsiri ya ce to girman bashin ma kai kila ko azhar ba a yi hala ta yaya akwai wata tambaya mm. sai tambayarsa ta gaba ya ce malam a ƙarama fahimta ta ga addinin musulunci wato sallah farilla ce ya zama kuma duk kowace raka'a matsayin farilla take a sallah ya ce to na ji kuma wasu malamai sun uh, sunanta ƙasaru mm. to ya matsayin abin yake to ai ƙasarun ce wadda suka sunanta ba taka ba ce kai tasu ce ai suna da tasu akwai kuma ta Allah ita ta Allah sai in wani abu ya faru wanda ana cikin tsoro Shi ne wa'iza darabtum fil ardi Wa'iza idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah amma da sharadin in khiftum an yabdinakum na kafaru Allah ce wa'iza idza darabtum fil ardi idan za ku tafiya a bayan ƙasa falaisa alaikum junahun ba ku da laifi an taqsuru min as ku rage sallah amma ga sharaɗin in hiftun khiftum ayyaftina kumul lazina kafaru in kuna jin tsoron kafirai su fitine ku kenan in kun ji tsoron kafirai su fitine ku za ku iya ƙasaru na rage sallah shine a hanyar nan akwai kila 'yan fashi ko 'yan ta'adda ko kuma rikici na ƙabilanci ko kuma wasu waɗanda ba musulmi ba rikicin addini ya faru ya zamto duk inda kuka sake kuka yi fakin akwai hanyoyi da dama ku jihar taraba kuke kun san irinsu wanda idan ana cikin yamutsi hanyoyin ma ana haƙura da bin su to irin wannan idan aka tafi ɗarɗar to wannan hanyar cikin Allah ce ma ya fa in khiftum farijalan aw rukbanan idan ta kama cikin mota ma ku riya sallah kawai ku yi ta sai dai ku ce kawai lokacin sallah ya sai ku dan yi shiru kowa zai kaddara ta a ran shi yayi a zuciya taimama ya dawo duk inda ya mashi ya sallah in gabas kuka kalla in kudu in arewa ku yi sallah a haka ta ansu Shi shine fa in khiftum farijalan aw rukbanan ina fata an gane kenan ƙasar kenan wadda Allah ya magana amma za ka samu yanzu kasarun da wasu ke yi mutum kila ma mota shi ce hankali kwance zaman lafiya ba wata matsala amma da tahiya ta kama shi sai ce kasaru yake yi to wannan duk inda aka tsaya kai ka tsaya ka cika sallarka to yaya ka ina ga tambayoyin dimbi kamar ta kara to yaya mu karanta in mu ci gaba ga wata tambayar na malam kusan tana da ɗan yawa ya ce malam da fatan kun lafiya ina muku fatan alkhairi to a takaice dai tambaya ce gare shi malam mai yawa da kuma shawari eh, ya ce malam na ji wa'azan alkur'ani kuma na yi imani yawwa ya ce amma a garin ko a garin dole ne yake to tambayar dai akwai bukatar da kusan da boko ya rubuto abin zai yi tasiri saboda hausa ta yi haɗuwa nan gurin eh, in akwai bukatar ya sake rubuto ya teku ƙoƙari ya rubuto ko da hausa mm, yana iya rubuto da boko eh. to shi kenan Hmm. wala tukafir biha wa tak bayna zalika sabila to shikenan yanzu ne tambayar da gare mu sauran guda biyar ku nemi duk tambayar da za ku yi guda biyar daga biyar kuma za mu yi addu'a saboda kun san tafiyar da ke gaban mu yanzu in cashewa za ka ka duba tambayoyi guda biyar aka baka dai <coughs> ka kakkaɓe kura ka duba guda biyar ne in kuma akwai masu tabaki tunda na ga duk rubutun an yi shi sai a hankali a rika kyautata rubutu in za a rubutu yawanci sukan rubuto da arabic to eh, dan sun ga malaman arabic ne to sai a rubuto arabic din sai ka gaba ta rubutu sosai ba in aka tsaya aka yi da hausa boko an fi ganewa tun da karatun hausa ne so ko kuma mu ba dama masu tambaya ta baki mu ansa guda biyar su ma ka a ci da haƙƙinsu mm. su kuma wannan sai ka tattara akwai karatun da muke na alhamis duk wadda ka bi a hankali ko da da arabic din ne in ka natsu za ka fahimce shi an je karatun alhamis insha Allah sai a karanta mishi tambayoyi sai ya tara ta saman iska ya dauka a wasa yawwa tun da na ga tambayoyin da yawa yanzu sai mu an samu masu baki su ma masu tambaya mutum biyar wanda ya mutum ɗaya kuma ba a bashi dama ya yi biyu ba don saboda ya bar ma ɗan uwanshi shi ma ya samu tambaya biyar ɗaya gabas ɗaya yamma ɗaya kudu ɗaya arewa ɗaya tsakiya wani ya wakilci mutanen nan wajen na'am ala rene ajamo na shomri ko ke tsamal ma iminan ma to shi kenan kai da Hausan na'am malamai mabiya Qur'ani zalla na'am suna ce mana yin wani littafi ko kuma haɗa yin ibadar Allah da wani littafi bayan alkur'ani na'am na'am duk mai yin haka na'am ya bar addinin Allah na'am ayoyi na'am na'am Allah saka da alkhairi so bawan Allah yayi tambaya zan maimaita tambayar tashi dan in ina bada amsar ku gane amsar da nake badawa tunda ba ku ji tambaye ba <clears throat> tambayar da ya ce malamai waɗanda suke bin ƙur'ani zalla suna ce mana mu masu karanta wasu littattafai kan mu karanta wani littafi sai ƙur'ani duk wanda ya karanta wani littafi ya yi ibada da shi ba ƙur'ani ba mine ne kalmar da ya faɗa a ƙarshe ya ce ya kafirta saboda haka shi ba musulmi ba ne shin yaya wannan hukuncin yake ya ce akwai aya to na farko akwai abin da muka faɗi a baya ya kamata ku ɗanyi tariya akwai kafirtawa da naka ce maka wanda ya kafirta kan masu ya zama ba da gaske yake ba akwai dalili ai ba wai da mutum ya karanta wani littafi ya kafirta ba akwai wanda bai fahimta ba ne bai sani ba mi kai na fahimtar da shi wace hanya ka bi na ya gane amma yin hukunci da littafin Allah wannan dole ne wa anuhu kun bainahum bima anzalallahu wa anuhu kun bainahum bima anzalallahu wa la dadda bi ahwa'ahum wa a ay yabdinuka an ba'd ma anzalallahu ilaik kara mashi wata yace wa man lam yahkum bima anzalallahu ta farkon wa man lam yahkum bima anzalallahu ba ulaika humul kafirun fassara mashi ta biyu. Wa mallam ya hakun bi ma'an zalallahu ba ula'ika humu zalimu. Cike mashi ta uku. Wa mallam ya hakun bi ma'an zalallahu ba ula'ika humul fasikun. kenan wa ma ya jihadu bi ayatina illa ma za. Ma ya jihadu bi ayatina illa al-kafiru. Kara mashi wato ma ya jihadu bi ayatina. Ma ya jihadu bi ayatina illa zalimu. Cike mashi ta ukun wa ma ya jihadu bi ayatina illa kullu. Ma ya jihadu bi ayatina illa kullu katarin kafur. Kun ji. Kenan anan kafin a kai wancan fage. mi kai na gamsar da mutum na fahimtar da shi saboda haka akwai lokacin da mutum bai yi tsaya cewa ƙur'ani kaɗai ne littafin ibada ba amma gazawarka ne kai mai da'awa mi kai na fahimtar da shi don haka mu ba mu goyon bayan dalilin kayi imani da ƙur'ani, ka zo duk wanda ya tari gabanka ka kafirta shi abin da ke gabanka fahimtar da shi kai idan mutum ya zo bai bi ƙur'ani zalla ba amma sai ya zama rishin fahimta ne to Allah bai sa shi daga cikin waɗannan waɗanda suke kafiran ba in ji Ƙur'ani ga ba da Ƙur'ani yake shari'a ba amma ba kafirin ba ne don Allah sai da ya faɗi bayani ya ce wa man yushaqiqir rasula ya ce min ba'adi ma bayyana lahul huda tukunna wa yattabi ghayra sabilil mu'minina sannan nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama sa'ad masira sai da aka ce min ba'adi ma bayyana lahul huda zaka iya ka saba ma annabi ka bi wani littafi ka kyale Ƙur'ani amma kuma baka zama mai saƙo ɗan wuta ba sai ya zama min ba'adi ma ta bayyana lahul huda sai in ka saban ne bayan ga shiriya ta bayyana gare ka wa ma kana Allah li yudilla qauman wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun da waqafin inna Allah inna Allah bi kulli shay'in alim ashe mu lura akwai buƙatar da'awa ta isan ma mutum tukunna ya ji saƙon ya gane ya fahimta sai ya ƙaryata ne ya kafirta amma baka gane ba mike hidimar gabanku fahimtar da shi ya gane ni da ka ganni na rayu na yi karatu na yi duk abin da nike yi a lokacin ban yarda cewa Qur'ani kaɗai ne littafin ibada ba in ka ce min Qur'ani kaɗai za a bi banda hadisai ni wuri na kai ɗin baka san addini ba a lokacin baya. To, ashe, gamsar da ni aka yi na fahimci ƙur'ani na gane, yau har gane idan kuma ni na ce ba zan yi ma mutane uzuri in bi a hankali su gane ba, ya zama ban san ƙur'anin ba, ban ma fahimci abin da ƙur'ani ke magana kan shi ba. A lokacin da aka saukan ma annabi Muhammad ƙur'ani, daidai lokacin da shi da wa aka ce an kawo mawa, shi kaɗai. Duk duniya akwai wanda ya san an saukar in ba da ya faɗi ba, to a daidai lokacin kenan ya ce kowa kahuri ne ya zo ya ci gaba da kahurta mutane ba a hankali ya bi har ya zama abokai ba to kai me zai haka kai wannan haƙurin wajibi ne yan uwa a sassabto a bi abubuwa a hankali har al'umma su fahimci Qur'ani ba mai son zuwa wuta yawanci duk masu ibada don su samu aljanna suke yi ba wanda zai tashi da daddare wankan janaba ya alwala ya sallar dare ya karatun Qur'ani in ka zo kana ce mai maƙiyin Ƙur'ani kai da gangan kake akwai dalilai da dama na farko akwai wanda in za a ɗauko Ƙur'ani a taka gaban shi kuma yana karanta hadisan in aka ɗauko Ƙur'ani aka taka gaban shi wallahi sai inda ƙarshen shi ya ƙare in ka ce mai maƙiyin Ƙur'ani ka zalunce shi akwai wanda kuma duk sanda zai sallah ka sani wane ne sai ya karanta Qur'anin nan sannan ya karanta Fatiha kai akwai wanda ya ma dage ya haddace Qur'anin kuma tsakanin shi da Allah yake yin ibada bai zalunci bai cuta amma wancan abin shi ya gane hidimar da ke gabanka yan hadisi ne suka yi ka kokari har suka yi mai bayani ya fahimta kai mi ya hana ka dage ka an so shi ka dage ka an so shi mana mutum nawa suka yi tambaya shak malam isa gwani sun kani jazakallahu khairan to ya zakka take na'am na'am na'am to alhamdulillah kamar wani hadisi ya ce mal mas'ulu anha bi alamin minas sa'ili wanda ya man tambayan ni na san ya hini sanin amsai eh shak isa ne sun kani shi ya tambaya na san ya san amsa amma kuma ya yi tambaya za mu ba da amsa to na farko shine Allah ya yi bayani kan zakka ya kawo ma wadda ma mausula ce ta zo ta yi bayani a'a ta zo kan ma kowane irin abu kuka bada wa ma ataitum min zakatin wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha lahi faulaika humul mudhibun yace wa ma ataitum min zakatin duk abin da kuka bada na zakka amma tambayar da yayi ban maimaita sosai aka fahimta ba tambayar da yayi shine ƙimar zakka yake tambaya ya ce kuma akwai abubuwa da dama da ya san cewa an ce ba su da zakka malamai sun yi bayani irin su rogo sun ce dai kawai kayan lambu ma gaba ɗaya bai da zakka suka ce dalili saboda ai kai kai ban ruwai sarkin aiki kenan ka taya Allah aiki kenan Allah ba zai ma rinto ba baka yadda tunda kai kai aikin ka haka yake nihi To, abun mamaki shi ne, yanzu wannan abu da kai na kayan rani da an bakka a bashi Allah ya hiddo maka shi ya ma tsayin ya hidda ma ganye ya ce sa ‘ya'yan. Kana iyawa? Ashe zakka wani asusu ne aka buɗe ma lahira aka ce kowa ya sa sai an je lahira za a hushe asusun. Wannan ya samu kobo ya jefa, wannan ya samu taro ya jefa, kai kuma sai aka rika ce ma naka ba su isa ba. ranar wasu asusun nan ranka zai ɓaci aike ne ake yi fa daga nan ne ake aiki bari ma misali kamar kai ne kutai nema kai da abokinka ku tai Legas biɗa. da kuka je Legas nema shi sai ya rika aikowa duk sanda ya samu ‘yan dubu biyu to zai aiko dubu ɗaya ta akawun ɗin shi gida. Kai kuma da ka samu zai kace wannan ai ba su ma ishe ne aike ba sai ka kashe. Ka ci gaba da tsiyayar da sunan Legas. to ran nan sai ta yamuce ku da yarabawa suka biyo ku da katako ana olle shi buruku ana kai ma bugu sojoji suka anso ku da kyal aka kawo jalungu aka zudda nan shi wannan a shekarun da kuka ƙa'ida kullum iya samu sai ya aiko ana yana turowa akawun ɗin shi kai kuma baka taba aiko komi ba ran nan in kuka dawo da kai da shi wane ne maciyaci to a nan mine ne matsalar shirishin aikowa to kuma yanzu rayuwar da muke yi duniya kun sani lahira zamu haka ne to tunda za a lahira sai wannan ya rika aike kai kuma baka aika komai an ce naka ba su isa ba ba wa abin da za a bada ya zama wannan abun ya tafi asara duk abin da kuka san an bada shi wallahi in ka je sai Allah ya baka abunka kuma tun duniya ma Allah yake sakamakon don ya ce wa ma an faƙatun min shay'in wa ma an faƙatun min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqi kai ku saurara ita zakka daga ƙwara ɗaya ma Allah ya haro kasan suna cewa wai sai abu ya kai ausaki kaza to shi Allah daga ƙwara ya faru ƙwara guda ɗaya ko ta dawa ko ta gero ko ta masara tun daga kan ɗaya Allah ya fara yace masalul lazina yunfiquna amwalahum masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin anbatat sab'a sanabil Allah ce misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu don yaɗa kalma Allah Ya ka masali habatin ina mai tafsiri a taimake mu da Allah akwai masu magana nan wannan ce kamar ƙwara ɗaya ce talin tal ambatat sab'a a sanabil ta tsirar da zangarniya guda bakwai ya ce fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin a cikin kowace zangarniya aka samu ƙwara-ƙwara guda ɗari haɗa mani ƙwara ɗayan nan da ka bada nawa ne ya koma ɗari bakwai ba ku gane lissafin bako kamar mutum ne ya ɗauki ƙwara guda ɗaya talin tal ta gero ko ta masara ko ta wani abu sai ya shifka ta in ya shifka ta sai ta hiddo zangarniya guda bakwai cikin zangarniyar nan kowace zangarniya ɗaya sai ta ɗa guda ɗari a lissafa man nawa kenan ya zama ɗari bakwai sai Allah ce wallahu yudha'ifu liman sha Allah yana lunkawa ga wanda ya so fiye da haka dan haka ƙwara ɗaya ga irin ladatta to ina ga kuma wanda ya tiya goma ya ɗauki tiya guda ya mika hmm? da haka kakka sake a ce ma abun ka bai isa badawa ba idan naira dubu ɗaya kake samu akwai mabukaci samu in naira hamsin ne in talatin miƙa ma wani mabukaci ne ko bara kake kake samu akwai wanda ka shi sa'a ga bare in kai bare gutsuran mashi ai bare mataki mataki ne akwai mai yi da kwano akwai mai yi da mota wani mota zai hau ya ta abuja bara wurin wani dan majalisai ko ba zuwa to in ka samo kai ka je bara da mota wanda ya zo da kwano ka san kai baban shi ne dan in ya ganka ma ranka da zai ce ma saboda har kullum da ake cewa ma wai akwai abin da ba a bada zakka shi sai shekara kai kana da tabbacin zaka shekaran kana iya samun abun cikin biyu ko kai ka shekara kuɗin ba su shekara ba ko kuma kuɗin su shekara kai baka shekara ba kuma su mabukatan ba a yin su sai shekara shekara ko ko kullum suna nan to me zai hana ka ba su shikenan kun ba su cikin yunwa dole su canza shawara mabukata akwai bukata a taimake su a nema masu abin yi ɗaukar ya kamata in kai mawadaci ne ma wanda ka ba zakka ya zama nan gaba shi zai ba wani ba ka zo ka lalata kuɗin duk ka maida su yan ishirin ishirin ba wanda duk ka ba ba za su yi mai amfani ba kai ma kuma ka aje su kai ma amfanin ba kana babban mawadaci ya kamata ka ɗauki abin da ya kai ya kawo ka taimaki wasu su samu abun yi su samu sana'a su ma gobe su ba wani wai sai kai canji 20 20 zaka bada dan a ga na yi a tara jama'a fululu ana ba su 20 duk wanda ka ba 20 din nan take wurin ture ture in ya je ya dauki wannan naira 20 din panadol da zai sha na gajiyar da ya ture ture ma ba ta isa shi ya kamata kai matsayinka na mai abu ya zama kana ma wasu digi su ma su taimaki wasu ina fata an fahimta ta yaya mun ansa nan wajen mun ansa nan wa alaikum salam to tambaya nawa ka ansa bi saura nawa daga nan an ansa ta to tafaddal ina jin ka wa alaikum salam dan uwa barka da kokari na'am na mm. ta shi kenan <coughs> eh afon dama ɗaya ɗaya to ka fasa wannan eh. Eh. eh to tambayar ka biyu ce ɗaya za a ansa wacce za a ansa maka ta farko ko ta biyu insha Allah za su fahimta eh insha Allah za su fahimta hmm. Hmm. eh yanzu to kana je so a sa maka tambayan ka to za a sa maka tambayan ka na farko wanda kai insha Allah saura kuma sai a ji shi a karatu insha Allah tambayansa na farko wanda yayi ya ce akwai rudu da ake yin magana shin haka ne a da'awar ƙur'ani cewa wai in mace tana jini ana saduwa da ita hasha lillahi haramun ne Allah ya haramta hatta runguman mace mai al'ada Allah ya ce kada a rungume ta domin tambaya annabi akai tun da rayuwa annabi wa yas'alunaka anil mahidi ويسألونك عن المهيد قل هو أذى ويسألونك سنة تنبيك عن المهيد دنگane da wurin hailan nan na mata sai Allah ce kul masu huwa azan cuta ne ga hani guda biyu dangane da mai haila النساء في المهيد ولا تقربوهن حتى يدهرن كاجي yace fa'tazilun النساء في المهيد ku ƙaura cewa mata a wurin al'adan nan tasu shine kada ka yadda ka sadu da mace tana al'ada sai aka ce kai wala ta buhunna kan ma ku kusance su kurungume su hatta ya hurna sai in sun tsarkaka to idan sun tsarkakan nan. Faizata ta da har na faduhun min haisu amarakumullah. Idan sun tsarkaka to sannan ku zo masu ta inda Allah ya umarce ku kenan idan sun gama wannan al'ada sun tsabtace jikinsu to sannan ku zo ku yi mu'amala aure da su amma haramun ne mace tana al'ada mu ƙur'ani ba wai maka runguma ba ba wai ka sadu da ita ba runguma ma hana waye. amma kuma ku je ku duba cikin hadisi sahihul bukhari ya kawo muslim ya kawo cewa wai idan mate tana al'ada wai annabi ya gaya ma aisha ta ɗaura ƙunzugu kawai ya ci gaba da rungumarta yana nan a bukhari yana nan a muslim sai suka ce ma a hadisi sai suka ce idan wannan jini ya wuce kwana shida ko bakwai to shi kenan wai ko akwai jinin wai a ci gaba da saduwa da ita wallahi yana nan a hadisi malaman fiƙi suka ce daga kwana sha biyar ne su kuma malaman hadisi suka ce a daga kwana bakwai ne ma kuma sahihin hadisi a wurin masu shi amma mu ƙur'ani hanawa ma yayi saboda haka ƙazahi haramun ne yaya baba da tijo ya tambaya ta nawa ce zaka ansa kai zaka yi na'am ai wannan wannan an gama wannan tambayan tambaya nawa ne aka yanzu saura ɗaya na ɗauka hudu akai na uku akai ta Na. Na. mhm Mm. Mm. to karanta masa ya ce أقم الصلاة لدلوك الشمس أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أنا ماشي مباشي لو كتا مباشي لو كشي سي قرآن يغيا مسكم وأقم الصلاة طرفي النهار وأقم الصلاة طرفي النهار وظلفا من الليل أنا ماشي من قبل صلاة الفجر من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث ثلاث أوراد لكم saboda haka Allah da ya fara maganar sallah ya kawo maganar lokuta kuma ya tun harko dai zancen sallah cikin Qur'ani bayan mun baka amsa a nan yana da kyau ka bi karatuntunan mu akwai karatuntunan da aka yi na sallah don abubuwa ne masu faɗi akwai reshe ya juye da mujiya akwai karatun da aka yi gidan rediyon da ake cewa duniya akwai kuma sallah a ƙur'ani yana da kyau ka bi karatun tunan za ka fahimci abubuwa da dama domin akwai abin da ake shigo da ruɗu a cikin sallai. Kenan abin da Allah ya gaya maka a ɓangaren sallah faƙra'u ta yassara minal Qur'an wa aqimu salata wa atu zaka. A ɓangaren karatun sallah farkon abin da ya sauƙaƙa a wurinka babu abin da ya fi fatiha domin ita ce duk wani musulmi yake fara koyo, ita ce sura ta ɗaya a Ƙur'ani. kenan ba abin da ya fi sauƙi a wurin ɗan adam irin karatun fatiha domin ita ce farko ya fara koya sai Allah ce to fakara umata tsara min alƙur'an ka karanta abin da ya sauƙaƙa daga cikin alƙur'ani kuma duk malaman duniya ba wanda ya taɓa yadda cewa akwai wani abu da ake karantawa cikin karatun sallah bayan fatiha da sura a cikin ƙur'ani to suran nan ba a iyaka ba ka karanta fatiha to duk surar da ta kalli gaban ka karanta ta ko sunan fir'auna ke ciki ko sunan hamana ke ciki ƙur'ani ne ka karanta yanzu in ka zo ka inna fir'auna wa hamana sunan arna ne ko sunan musulmi sunan arna ne amma kuma idan kai sallar ta yi ko ba haka bane to kenan a cikin qur'ani za ka yi sallar ka kakka fita daga cikin qur'ani faqra uma ta yassara min alqur'ani ka karanta abin da ya sauƙaƙa daga cikin alqur'ani ina fata an fahimta ta yaya mai jari ganin shi za an sa tambaye shi ku yi haƙuri na'am ina jin mhm. Mhm. to na fahimce shi to babban abin da ya fi dacewa a lamarin addini shine ya kamata mata su koyar da mata shi ya fi dacewa domin gudun sharrin shaidan. akwai buƙatar su matan a ba su ilimi hatta aikin asibiti yana da ke ku koyawa mata ya zama mata ke ansa haihuwan mata domin babu daɗi a je asibiti a kwantar da matakka wani ƙato ya ɗaga hannu zai sa hannu ya ciro ɗa kuma tana kai ga dole a ce wannan haihuwa ba ta iya yi da kanta sai an ciro ɗan. Farai za a ce hita a ruhe ɗaki a ce ta yi rigingine bisa gado. kuma dole ne baka iya yi da kanka ai to akwai bukatar a inganta ilimin mata ya zama su kansu matan waɗanda suka ƙware ya zama suna da makarantun da za su koyar da mata ilimin likitanci bayan matan sun ƙware ya zama akwai asibitocin da za a anshi mata wannan zai taimaka sosai hatta a ɓangaren ilimin addini kuma akwai buƙatar mata su yi ingantaccen ilimin addini da za su iya karantar da mata ‘yan uwansu saboda gudun shaidan kakka ce mani ai malamin da ke karantar wai tsabtatacce ne tsarkakakke ne ba ruwan shi in tun da kaga annabawa da ‘ya’ya da mata hi hattara ko ko su annaba ba su da mata da ‘ya’ya wala kadar sun naru min kablika wala kadar sun naru min kablika waje an alahumu abuwa da wazuriya Allah ce wala kadar hakika arsal naru sulan min kablika mun aiko manzanni gabanin kai ka zo kuma waje alna lahum azwajan wa zurriya mun sanya manzannin nan suna da mata kuma suna da ‘ya'ya, to su annabawan tohi suke ma matan su sha? kogon rubutu suke masu? Ha, to tun da kaga annabawa sai ka ji ana magana imra'atu nuhin, wa imra'atu ludin, ana maganan matan nuhu, sannan aka ce kai duka ma suna da mata da ‘ya'ya. ashe da aka zo zancen sha'awa Allah bai ware kowa ba cewa zuyyina lin nasi hubbu zuyyina lin nasi hubbu shahawati minan nisa ya isa zuyyina ba a ce lil ne ko lil kaza ba lin nasi kowa aka ce an kawatawa mutane hubbu shahawati son sha'awowi Harkon hwari lambar ɗaya sai aka ce minan nisa'i duk wani mutum mai lafiya in ka cire man majinyaci to Allah ya ce an kawata mashi son mata da haka kenan duk abin da zai kawo wata kaɗaita a yi ƙoƙari a ja baya da shi shine mafi alkhairi da haka ce na linnasi hubbu shahawati mine ne lamba farko minan nisa'i kenan akwai bukata a yi ta kinkiya domin matsaloli sun sha faruwa babu bukata a yi ta karanta su ne matsaloli sun sha faruwa an sha samun damuwa ina fata an gane dan a matsayinka na namiji mai cikakken lafiya bayyuwa ka zo ka tara mata ashirin talatin ka haɗa su wuri ɗaya ku face to face da su wata shekara ta ɗaya da aure wata shekara biyu wata juya ce ba ta haihuwa wata ta iya sa kwalli wata ta hima takka kyau ka ce ba ka ce kai normal ne baka bambanta su da wannan katakon ba wallahi karya kake hmm? wallahi ba za ka ji normal wai ka ji ɗaya ne da wannan katakon baka riyo komi bayiwa hmm. dole ka kalli wata ka ce lantana miƙe karanta mana amma mu ji ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وقف لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم الفاتحة الله كيكوك